بسم الله الرحمن الرحيم من أتشن الفصل الخامس أتشن للتاف الكلم الطيب أبنن الوابل الصيب من الكلم الطيب لا الإمام ابن القيم رحمة الله عليه من أتشن فصل نبيا ذكروا عند ما لن يتتروا من دقى حديثا النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا عند أكي إذا أن يمفركي mafarkin nan wanda mutum bai san shi ne ko kuma mafarkin da mutum ke so wato mafarki mai kyau ko kuma mara kyau wa fi sahihi muslimin hadisi na uku da malan ya kawo yana cikin sahihi muslim an jabir radiyallahu anhu an rasulillahi sama qala daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace idza ra'a ahadukum ru'ya idan ɗayan ku ya ga mafarki ya kirahuha kuma baya son wannan mafarkin mafarki ne mara kyau mutum yana bacci sai yi mafarki wanda yake mummuna mafarkin tashin hankali fali ya busuk an ya tari talata marrati to ya yi makansa ya yi tofi ɓangaren hagunsa su uku وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثة sannan ya nemi Allah ta'ala ya tsare shi daga sharrin shaidan su uku wal yatahawwal an janbihi alladhi kana alayhi daga nan kuma ya juya ta bangaren da yake ya canza wajen kwanciya eh, ya canza yanayin kwanciya in da yana kwanci ne ta bangaren dama to ya juya ta bangaren hagu kun gane in kuma yana ta bangaren hagu ne to ya juya ta bangaren dama dama asalin ladabin kwanciya mutum ana son eh, ya kwanta ne ta bangaren sa na dama idan ya gaji ya koma ta bangaren sa na hagu babu laifi ya yi istilqa'i istilqa'i shine kwanta ta ta bayan sa ya kwanta yana kallon sama bayan ya zama yana ƙasa ya zama yana kallon sama kenan shi kan kansa amma ba a so baj'a ce kwanciya ce da ba a so mutum ya zama ya kifa eh, akwai riwaya hadisin yana da rauni da cewa baj'atu aljahannamiyyi kwanciyar yan wuta ce eh, so daga ba a san dai kwanciya so daga sai ya juya ɗaya daga cin bangarora da ake da su wanda ya halatta mutum ya kwanta a kansu yi wannan ladabin kun gani wannan ke kun shi ne dai wancan hadisin abin da ya kama nan iyaka wanda ya ƙara mana cewa ya juya ladabi na gaba kenan ya juya daga yanayin kwanciyarsa ya canza kwanciyarsa duk wannan ladabi ne na mafarki idan mutum ya yi mafarki zai iya yiwa mutum ya mafarkin kuma mafarki ne mai kyau yanzu mutum ya mafarki an daddaure mishi kafafuwa me fassararsa mafarki ne fassara ina nufin ba na ce ku fassara ba mai kyau ne ko mara kyau ne a ganin ku mai kyau ne mutum ya mafarki wa ya ce mai kyau ne to faɗi hujjar mutum ya mafarki an daddaure shi kawai an daure mai kafa Hmm? shi yake bayani mu je ya ce mai kyau ne shi za ka iya a mafarki ya ce kuma mai kyau ne ba mafi jam'iyyar ka ba ta da ba ka da ba ya ki goyon bayan ka dukan kuma ga kyau ne ba zai iya yiwuwa ba ake magana tabbas ake magana kakkace zai iya daga mafarki ne mai kyau mutum ya mafarki an ɗaure shi an ɗaure mai kafafuwansa mafarki ne mai kyau annabi sama ya fassara shi da cewa Asabatu sabatu tabbata addini kenan kaga an ɗaɗɗaure ka a ƙafa. amma banda banda banda ɗauri a wuya banda ɗauri a wuya shi yasa malamai suka ce karihu karihu al-ghul saboda dai inda qur'ani yazo idil aghlalu fi a'naqihim was-salasil sabu, ka gani ko kaga idil aghlalu fi a'naqihim ga aghlal sannan وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا فما القيد أقفع دورة متن أقفع النبي صلى الله عليه وسلم يفسر حديثه هنا سنصي البخاري cewa ana nufin tabbata addini ke so da kan mutum ya farki ga an daure shi a kafa to ana masa bishara akan cewa da izinin Allah zai tabbata akan addini ba zai samu rawar kafa ba mun gane to kaga dai yin akwai su wa yudkaru anin nabi sallallahu alaihi wa sallam malam ibn qayyim malamin hadisi matuka sai ya ce wa yudkaru ana ambatawa anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga ma'aiki tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi anna rajulan qassa alaihi ru'ya cewa wani mutum ya zo ya ba annabi labari yayi mafarki faqala sai ya ce khairan ra'aita wa khairan yakunu aka ce annabi sama ya ce masa alkhairi ka gani sannan kuma alkhairi ne zai kasance wannan hadisin bai inganta ba wa fi riwayatin khairan talqahu wa sharran tuqahu alkhairi zaka riska sharri za a tsare ka daga shi khairan lana wa sharran ala a'da'ina wannan mafarkin naka alkhairi ne a gare mu amma kuma sharri ne ga makiyanmu. mu walhamdulillahi rabbil alamin yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala ubangijin halittu duka wannan hadisin isnadansa ba su inganta ba duka ba su inganta ba hmm? amma ya tabbata kuma a cikin sahih bukhari wani ya taba yin mafarki eh, ya zo mafarki ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari ya sake zuwa ya ce yayi ya sake zuwa ran nan sai ya dawo sai man sama yana fassara masa da alkhairi ran nan sai sai bai na sai wannan mutum ya zo tarar da nana Aisha radiyallahu anha sai ya karanta mata wannan mafarkin da yayi sai ta ce yau ko mace ce kai sai ce to danki mutuwa zai bayan dawowar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai mai lana shi ta bashi ta bashi cewa ga wata mata ta zo wajen sa ga matan nan ta zo yau mata sake fadi amma ga fassara da ta mata sai mun sani ce ya zaki fassara mata haka sai a kira ta aka ce a kira wannan mata aka kira ta manzo Allah sai ya ce mata alheri zaki gani danki eh, da ya tafiya ne zai dawo ba mutuwa ya zai yi ba to kaga diyin wannan abubuwan so da ka ladabi a mafarki in ka ka kama bakin ka kai shiru ba wanda ya ce sai an je an fassara maka ka ɗauki waɗannan ladibban da annabi sama ya karanta kai shiru idan na alkhairi ne ka faɗa ma masoyanka idan ku wanda ake ganin sharri ne kai gumda bakin ka kai waɗancan addu'o'in da aka ce ayi ka canza wajen kwanciya shikenan da safe kuma kakka ba kowa labari shi aka fi so so da ka fassara mafarki ba wani abu bane da za a zo a ta magana kansa a ce dole sai a yi mun gane al-imam malik rahmatullahi alaihi wani ya tambayi wani ya zo ya masa tambaya ya ce ya halatta kowa ya fassara mafarki shine sai sai sai sai al-imam malik rahmatullahi alaihi sai ya ce abin nubuwati yal'abu yanzu wanda zai zo bai cancanta ya fassara mafarki ba zai zo yana fassara da annabta yake wasa kage yana fassara wancan juz'in da aka ci. cewa wani yanki ne daga cikin yankuka na annabta kuma hadisi manzo sama ya yace annabta ta kare daga ni sai dai bushral mu'min ko bisharatul mu'mini sai dai bisharorin da mummuni zai riga gani shi yasa malaman usul fiqi suka ce ru'uya bayan kasancewa a mafarki bayan rasuwa annab sallama ba ta kasancewa ba a tashri'i da ita ba a tashri'i da shi mutum ba zai zo ya kwanta ya ci abinci ya ci ya koshi ke ne mafarki ya ce an ba shi wani hukunci ba ba a tashri'i da shi ba a tashri'i da shi mun gane ba a tashri'i da shi sannan kuma baya cikin abin da za a zo a yanke hukunci da shi alƙali ba zai zo ya ce yayi mafarki ya gane wa ke da gaskiya ba amma ya halitta kuma ya amfani da firasa ita firasa ba mafarki ba ce hangen nesa amma alƙali ba zai zo ko ya ce ai shi a tafi sai ya dawo ya ce ai yayi mafarki ya gane cewa wani shi ke da gaskiya wani kuma shi ne ba shi da gaskiya ba Allah shi kyauta to wannan a takaice ke alfaslu sadisu fasali na shida fi adkaril khuruji min almanzili addu'o'in da ake yi idan za a fita gida idan mutum zai fita gida bai san abin da zai je ya haɗu da shi ba da haka an jawo hankalinmu mu zama masu zikir in mutum zai fita gida ya zikir ya ambaci Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin yana neman Allah ya bashi kariya daga dukkan wani abin da zai iya fuskanta mara kyau a halin fitarsa sunani an anasi ya zo a cikin sunan daga Anas radiyallahu anhu qala qala rasul sama man qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya faɗa ya'ani idza kharaja min baitihi annabi sama yana nufin idan mutum zai fita daga gida yace bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah yuqalu lahu كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان فيقول li لشيطان akara. kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa qufiya wa qiya annabi sama yace duk mutumin da ya faɗi wannan yace bismillahi da sunan Allah tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah na dogara ga Allah na miƙa komai na zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah ne mai bada kariya la hawla haula babu wata dabara ba wata dabara yanzu ga nan ai kana ganin rashin ba dabaran na bayyana ko shi a ce mutumin da yake da jami'an tsaro shi shi tsaro yake badawa shi ma an sace shi kaga wala haula la haula ta fito yanzu nan babu haula sai ga Allah mai bada tsaro shi ma an kama shi an ce an ci an taba an ce a Najeriya an kama wani AC an yi an yi an yi wannan abin da ake ce masa garkuwa da mutane kidnapping AC ne kage AC AC fa AC fa AC fa local government yake da ita ba a ɓangaren 'yan sanda ac shi ke kula da shi ke kula da abin nan local government local government ɗaya ake ba shi wakilin kwamishina ne a local government tsaron local government din nan ta ɓangaren 'yan sanda na ƙarƙashin ac to ac yana mota shi aka kama shi kaga la haula ta fito wala quwwata sannan ba ƙarfi aiki ne yana da bindiga ko amma kuma gashi an yake da nafin sa. kuma a ce sai an ba da kaza sannan za a sako shi kaga wala quwwata illa billahi sai ga Allah Allah shi sahibul hauli wa sahibul quwwati shi ke da dabara kuma shi ke da ƙarfi dukkan wani mai ƙarfi da wani mai wata dabara to a gaban Allah subhanahu ta'ala ba bakin komai yake ba kaga wannan addu'a cike take da tauhidi da tabbatar ma da Allah subhanahu wata'ala rububiyarsa sannan kuma faɗin addu'ar tabbatar ma da Allah ta'ala uluhiyya in yi wannan addu'a ku jibe ta ga ta yar kaɗan bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah yuqalu lahu sai a ce masa ku fita an isan maka ai wajadta al-kifayata min Allah ka samu isa daga Allah fallahu kafika Allah ya ishin maka kenan wa sannan an tsare ka ai wa wajadta alwiqayata min Allah ka samu kariya daga Allah fallahu waqika Allah kenan zai tsare ka sannan wa hudita an shiryatar da kai ba za ka bata ba ko da ka shiga wani waje to za ka gane hanya hudita kenan وتنهى عنه الشيطان سنن شيطان ديني nisanta daga barinsa shaitan zai dauki wata hanya shi kuma ya bi wata hanya fa yaqulu ash li shaytanin akhara sai shaytanin da aka kare shi daga shi din sai ya gamu da wani shaytan na daban kuma shayatin al-insi ne eh, sannan innahu yaraqum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum shaytan yana da qabila أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو kaga shedan yana da zurriya yana da kabila so daga ba shi kadai bane sai ya ce masa kaifa laka bi rajuli ya zaka iya yi da mutumin da qad hudiya aka shiryatar da shi wa kufiya kuma aka bashi kariya aka isa masa wa iya kuma sannan aka tsare shi aka bashi kariya me zaka iya masa ba ka da wani abin da za ka yi masa ka kyale shi ka kai ma ka kubutar da kanka so da ka kungo girman wannan addu'a ita ce addu'ar da ya kamata tun daga 'yan ƙananan yara da suka iya magana zuwa sama duk wanda zai yi ta sai Allah ba shi kariya duk inda zaka tafi sai ka je ka dawo lafiya lau watsi da ambatan Allah subhanahu wa Ta'ala ba karaman musiba bace shi yasa Allah ta'ala ya siffanta waɗanda ba su su da cewa gafilai ne gafilai ne haka duk mutumin da bai ambatan Allah gafili ne to gafili kuwa ko ba a fassara ma'anar shi da Hausa ba kai daga jin kalmar ai ka ba ta da dadi gafili ba akwai akwai akwai akwai nau'i na nuna mutum ba daidai yake ba ke to wannan addu'ar tana da tasiri a rike ta wallahu a'lamu rike ta aikace nake nufi don wani yana yi ya haddace amma bai Allahu